ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يودي شاء وتر goma watan shawwal daga hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da talatin da biyar Allah Ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙarsa ta duniya da lahira don tsarkin sunayensa a ranar mun tafi-tafi mun tsaya can shafi baya zuwa ɗaya amma dai inda za mu tashi wal da ko da ake nufi da wannan jumla ta wancan du'a imadin fiye hukumuka fiye ka qada'uka yace anna qawluhu sallallahu alaihi wa sallama lalle maganan nan ta annabi madin fi hukumuka hukuncin kazartacce ne a kaina adalin fiye kazahuka ainihin zartarwarka ainihin adalci ne a gare ni mai daɗinsa da marar daɗi na rungume kaddara jumlolin nan sai suka kasance sun yi raddi wannan magana raddun ala ta'ifatai ne raddi ne akan wasu ƙungiyoyi guda biyu ƙungiyoyin batattu ne ƙungiya ta farko alƙadariya wannan ƙadariya da ta farko da ta biyu wato wa'inda suke cewa alladhina yunkiruna umuma aqdiyatillah fi abdihi wa yukhrijuna a al-ibadi an kauniha bi qada'ihi wa qadarihi su wannan jama'a suna ƙaryata gamammen hukuncin Allah sukan ce kamar a ce Allah bai da iko a wani wuri Allah bai da iko da mutum mutum shi ke tafiyar da aikinsa ma'ana aini shi ne a ƙabiyatullahi ma'ana a ƙabiya shirin abin da Allah shirya mutum fi abdi ya a af'alal ibadi suna fitar da ayyukan Allah ainihin ayyukan bayi daga kasancewarsu Allah ne ya yi su Allah ne ya kaddara su tun da wallahu khalaqakum wa ma ta'malun suka ce san wallahu khalaqakum وما تعملون أنتم تعملونه لا الله فعله ني رسالة إتي رب العباد ورب أعمالهم ما لتشم باي ما لتشم أي قصو سوسك تشم ودم رسالة ربيك تصور ذكا أن قنجي أبتك كذا ذاتي إنان هبتن تأتاسو كاوستا تنبيا النين بتفتو في ليبا to kuma zai an yi ta tambaye misalin nan ina kuskuren su da suka ce allah dai ya halicce su amma allah ba shi yake halittan ayyukansu ba kenan su suke aikinsu da kansu wayonsu a nan idan aka ce allah sun raddi ne wa jabariya jabariya suna ce duk abun da mutum ya aikata allah ya sa to kenan idan mutum ya yi zina Allah ya kai shi wuta ya zalunce shi kenan tunda shi ya sa shi zina idan mutum ya ta Allah ya sa shi ya sata saboda haka nan akan me za a ce yanke masa hannu ina ba ta gani sai suka ce a Allah ya halicce mutum amma mutum ke yin aikinsa don haka za su yanke masa hannu to nan ka ga kenan ashe to mutum yana yin abin da ya fi ƙarfin Allah Hassan ta ɗan fito ina haɗa ne da na bare mu koma sake warewa sai wanda suka ce su Allah ba an ce ya shirya komai ba jabariya sai suka wuce iyaka suka ce dan adam bai da ikon komai su kadariya suka ce a'a mutum ke da ikon aikinsa yi isa in mutum ya saba Allah zai hukunta shi na bata an gane to kaga kenan nan sun yi tarayya da Allah ai ka ga majusa wanda suna bautan Allah ne suna bautan Allah mahalicci shi ya halitta suna bautan kansu su ma suna yi abin da za ga dama shirka bata shigo a nan ba ya za aka ce ai al-qadariyya majusu hazihi al-umma wanda Allah ke gargadin su la tattakhiru ilahaini thnaini innama huwa ilahu wahidun ra'aytum hadha ma'ana su su tunda dai suka yi inkarin aikin su su suke aiki su sun suke halitta aikinsu da kansu ba Allah ba kaga sun ja da Allah a ka'ida kuwa Allah ya halitta dukkan kone. illa dan adam yakan yi kasabu kasabu ne kan sa a hukunta shi kan aikinsa laha ma kasabat wa alaiha laktasabat amma halitta aikin asalin Allah ne nan yasa ake fifita ra'ayin maturidiyan suka ce kafin aikin yanzu duniya akwai abu farko allah kan halitta a jikin mutum ragaba da sha'awa da mailu me mailu karkata ragaba kwaɗayin yin abun ɗin ko za ka ji ka kwallo faran kakan abu idan kai yunkuri ka tashi ka kamo wannan ka kamo wannan ka tara sai Allah ya tara maka shi kaga shi ya aiki kaga amu suna suna tsakiya la jabariya wala qadariya ko Allah huwa al-awwal wal akhir al-insan wasat mutum kasa bai gini yanzu filan nan ba mutum ya yi ta ba kasa bai ya samo yashi ya samo siminti ya samo dutse ya samo kaza ya tarkata da ya zuba sai Allah ya yi ta da Allah bai ga dama in ta zuba ta ba sai yana mutum kasabu yake yi akan kasabunsa idan yin filan haram ne duk nan za mu ta wuta idan yin filan ana samun lada duk nan za mu samu lada akan wannan akan haka ake saka wa mutum kaga ba jabariya ba ba kadariya ba me jabariya su jabariya suka ce duk abin da mutum ya Allah ya yi kada sun yi kuskure tunda mutum na da kasabu ainihin kadariya suka ce a'a Allah bai yi ba mutum ne suka karyata duk ayoyin da suke cewa Allahu da kuma mata ta'malun suka karyata su suka musu tawili suka ce mutum mutum ke yin aikin sa kaga su ma ne kuskure su waye ne da suka yi tsakiya ko Allah yakan halitta mutum mai da ragaba mutum shi kuma sai ya samu tasmin ya dage sai ya aikata can Allah sai fitar da aikin daga ainihin duniyar babu ya kawo shi duniya ko shi kenan sai a jingina mutum wannan aiki a ce wane ya yi kofa wane ya yi gini wane ya yi kasa alalin kasa ya yi abin da ake son kan lura dama kasabu ga su nan kayan Allah ne aka ɗaɗɗako aka yi shi ne ai ma'anan kasabu ma'anan kasabu ne kamata ka sani ai ka tarawa mutum ya tara to wa ya sa masa sha'awa to shi ne aka ce maka an sa masa sha'awa da karkata sai ije zai yi to daga nan kuma sai Allah yi ajiye mutum abin da su don haka Allah ne farko Allah ne ƙarshe mutum na zakiya na'am an ɗan gano abin dole a gane shi matsalan ƙadar uwar ƙadar tana da nan duk yayin da aka zo kanta kuma lallai ne a tara hankali a fahimce ta an gane ƙadariya suna yi ƙadariya masu jingina aiki ga mutum <laughs> masu cewa su suke aikinsu hausa mutum kuma ne masu cewa su suke aikinsu ba Allah bai tsara komai ba kamar yadda yanzu ba manyan masu kance kamar yadda yanzu ba ka san za ka gida ko ba za ka je gida ba Allah ma bai sani ba eh, to saboda kan su mai kadariya mutum zai kokari kai kansa gida mutum zai kokari zama dan aljanna mutum zai zai sakaci zama dan wuta haka suke cewa su ne kadariya to wannan ayar da aka ce madi ko adalin fiye qada'uka kaga qada'u kaga ran ne a gare su zan suka kore qada'u shi kenan a wani wuri sukan ce masa kaddara ra'aytum alladhina ibadi kun suna fitar da ayyukan bayi ويردون القضاء سنة كوري قضاء شيء قدرة إلى الأمر والنهي ومن نيد wannan karɓar da gare su Allah ya riga ya shirya dukkan komai don haka nan hukuncin Allah zartacce ne a kan kowa yana da daɗi ko bai da daɗi ba mutum ke zartar da hukuncinsa da kansa ba shi kenan magana ta ɗan fito jayi wa alal jabariya an yi raddi wa kishiyoyinsu jabariya su wane ne jabariya allazina kullum a ƙadurin adalu fala ya baka. liƙaulihi adalun fiye qada'uka fa'idatu sukan ce dukkan abun da aka halitta abun da Allah ya kaddara shi adalci ne kenan a wurinsu adalun fiye qada'uka bai da fa'ida fa'idatu fa innal adala indahu suna fassara adalci a wurinsu kullu ma yumkinu fi'luhu duk abin da ake iya yin sa adalci ne daidai ne wa da zalunci wa huwa muhalun li Allah bai da ikon yin zalunci fa ka'annahu kai ka ce su wa'annan mutane kala madin wa nafizun fi qada'uka da ka hukunta zartacce ne da ka shirya tabbatacce ne wa hadha huwa huwa al bi ainihi wannan shine Allah shine farko asalinsa to wannan kenan na kwata nan gane shi to matsala ce ta bala'u daga nan hmm? na e eh, mana qada'u maimakon sai Allah ya zarta ce a'a in Allah ya umarni kawai ya tabbata in Allah ya hana kawai ya ya tabbata ka zame ko don haka su za su yi abun da aka hana ba Allah ne ke hukunta shi ba don haka na in Allah ban da umarni shi kenan ko umarni kawai ya bayar amma ba shirya ba kasan Allah ya shirya komai inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadarin kamar da aya ta nuna ko hadisai ba su da iyaka ne masu nuna Allah shi ya kawai suka ce samu Allah ba shirya ba saboda Allah da yayi umarni yayi hali duk inda aka ce qada o kaza suka ce umarni ne da hali shikenan tayi Allahu musta'an wa qawluhu as'aluka bi kulli ismin laka ku ita da ana magana du'a nan ne ina ka da duk wani sunan ka me ake nufi ila akhiri ila akhiri ne ko akhirati ala akhirihi muna mu ya wa amma akhiri na ku shine ne daidai tawassul ai wannan neman tsani ne da neman shiga zuwa ga Allah ina roƙonka da duk wani suna naka ina gama ka da duk wani sunanka tawassulun ilaihi bi asma'i ba dama ana tawassuli da sunayen Allah ba as'aluka bi kulli ismin huwa laka bi asma'i kulliha ma alima abdu a sunayen nan wanda bawa ya san su minha wa ma lam ya'lam wa haka ahabbul wasa'il ilaihi wannan shi ne neman tsanin da ya fi dukkan wani tsani kyau mutum ya zauki Allah da sunayensa ko ne kuli da Allah wani da ma ayyan ma ta dau falahu asma'ul fada'uhu biya, ko to wannan shi ne roƙon Allah da sunayen Allah as'aluka bi kulli walaka kulli kaga eh, ya eh, haɗa dukan kowanne su sammai ta na saka au allamtahu ahadan min khalqika au anzaltahu fi kitabika au kama qala fa wanne roƙon Allah da sunayensa wasilatun bisa bi yi neman shiga ne neman tsani ne da siffofin Allah wa afa'alihi allati hiya madalulu asma'i wanda siffofinsa da sunayen Allah ne abin da sunayensa ke nunawa duk wani suna siffa ne na Allah duk da ba kowace siffa ce ta kan kasance sunan Allah ba wa ƙaunar sai faɗinsa sharhin asalan wancan du'a ne wannan du'a ya dace a haddace shi a dinga roƙon Allah da shi an ta ƙur'ana rabi a kalbi ko wa nura sadari ka sanya qur'ani kamar ruwan bazara a zuciya na manoma sun san wannan ruwan bazara ni'ima ne ko ba ni'ima ba ni'ima ce an sha safi an yi dabbobi babu ruwa rijiyoyi sun kafe sai aka lankaɗa wani ruwa yasa ake ce masa gaifu to ka sanya ƙur'ani ya zama ruwan bazara a cikin zuciyata zuciya ita kamar ƙasa take tana buƙatar zuciya na neman alƙur'ani kamar yadda ƙasa ke neman ruwan sama domin ƙur'ani shi ke raya zuciya kamar yadda ruwan sama ke raya ainihin ƙasa kun gana ko akwai wani abu mutum ya san larabci dole ne sirrin ƙur'ani nan ba zai samu ba in ba harshe mutum ya sani sosai ba za ka ɗan sani daidai amma ɗan kaɗan ne to mutum yana roƙon Allah ya sanya ƙura'anin nan ya zame a cikin zuciyarsa ta mukar ruwan bazara ƙura'anin nan ya zama wa nuna sadari saboda kasan haske ana buƙatarsa da yawa idan ƙirji ya haskaku ai har zuciya ta haskaku to arrabi'u ne almatar alladhi yuhyi al-ardha wanda yake raya ƙasa shabbaha al-qur'ana bihi lihayatin qulubi bihi an kamanta qur'ani da ruwan bazara saboda rayuwar zukata da wannan qur'ani yadda in allan ka ruwa za ka ƙasa ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahijin dinnan da ƙasa ta kumbura ta tsinar da ciyawa ta zama gunin ban sha'awa haka idan mutum ya fahimci halin da haram ɗin da ke cikin ƙurani haka zuciyarsa za ta zama ta yau ta rayu bai ƙaunan abin da ba musulunci ba sai dai akwai maganganu can gaba da zai ba mu suna da alaƙa da wannan ba fa yadda za a yi ƙur'ani ya yi wa mutum amfani akwai wani abu a zuciyarsa eh kila ma kai ka gane ƙur'ani ba zai amfani mutum ba akwai wani abu a zuciyarsa sai ya yi izala sai ya yi ikhmadul bida'i sai ya yi tasfiya to ƙuranin ya shiga zai amfani shi amma mundin mutum kila yana tunanin gurguzu yana tunanin demokuraɗiyya yana tunanin al'adun gargajiya ƙur'ani ko ya shiga bai su sai ka tattara ka cire duk abin ba ƙur'ani ba cikin zuciya ka to in ya shiga zai amfani ba sa ma haɗuwa ƙur'ani bai shiga sai dai zagaya gefe-gefe saboda haka na amma wancan babin na gaba can kila bayan babi ɗaya ko biyu kamar muna hmm? aiki da mutum zai sa a wani akwai wani kwantar da yake na ina ba masa kona ai wannan qur'ani ne irin wannan misali tunanin da mutum ya ko eh, ina na qur'ani kwantar ba musulunci ne ina je je karatun kwantar hmm, ko ko ai kaga ta karkashin musulunci ne inda misalin zai sanya wata riba a gaban shi to kaga ba zai gane ba in ya tashi karatun qur'ani yana zuwa kan contract kan jinga kan kaza sai ga abin ya zo masa ta yana alkur'ani ko mutum yana tunanin wani kasuwanci na shi ko mutum yana tunanin wata sana'a ta shi duk musulunci ne wannan ba fa musulunci ya tsaya sai mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa tawwa ilayhi ne ya musulunci ba ba sai mutum ya ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun shi ke ya musulunci ba na'am musulunci ne shi ba kasuwan nan da ake zuwa musulunci ne aikin da mutum zai je ya ɗauke sana'ar kodago musulunci ne ya ɗauke sana'ar ainihin kasuwanci musulunci ne ya ɗauki sana'ar kiwo musulunci ne na tun zai ta musulunci ya ɗauki sana'a sana'a musulunci ne ina ne masa to ina karanta ƙwararren zai masa amfani a cikin zuciyar kasan akwai tattalin arzikin kasa na musulunci akwai tattalin arzikin kasa na gurguzu akwai tattalin arzikin ƙasa na jari hujja akwai tattalin arzikin ƙasa na al'ada akwai tattali na irin musulunci to sai ka cire tattalin arzikin ƙasa na al'ada ka cire tattalin arzikin kasa na gurguzu ka cire tattalin arzikin ƙasa na jari hujja ka jefa su gefe guda ka dawo tattalin arzikin ƙasa na musulunci ka karta ƙwarar zai amfani. sana'a ai musulunci ne baka gama umar ba yace yana bakin cikin mutumin da bai sana'a in an haɗu sai kai ne ya aikin ka kai ne ce ne injiniya ne kai kuma fa ce ne likita ne kai kuma fa a ne ai mai kaza ne kai kuma ce ne makini ne na iya kiwo kai kuma mi a ta nawa kai ba ce ne dan kasuwa ne ai kasuwan ba kowa ya san da abin da yake so ne musulmai amma kai mai kake ce ni ban fara aiki ba tukuna ina makaranta a shawarar ba ka cikin layi dole a duniya zama akwai abin da ka iya wanda kake yi ya iya kana kaza wani abu zai da bai bai ka to yanzu ya hana ka kaza din kamar yadda abu hanifa yana kasuwa ya kasan kasuwa dole aka barta da karatu ya karatu aka koma karatu kawai mutum yana kaza wani abu zai iya ɗaukewa ka koma bangare kaza saboda idan kana haɗa ta ba'alli ta badan abu ba zai kyau ba to haka al'umma ake al-islamu kullum wala ya tajassa wa dukulu fi ne kafa haka nan komai dole sai mun hada yadda yankan farce nan dole mu samu masu musulmi ne yankan farce yan kuma mun sake karshen ta sai ya dongono jinin jinin ainihin ganjin wata ne zai yanke mafarcin to saboda haka na mutu inda malama lobin niyati don haka ƙura'ani kenan dai an shabba shi ko an shabba ƙura'ani da ruwan sama ah, shabba al-ƙura'anu bihi ko bi hayatil qulubi bihi wa kadhalika shabbaha Allah bil matari haka Allah ya kamanta ruwan sama wajen eh, ruwan sama wa jama'a bainal ma'i alladhi tahsulu bihi al-hayat ainihin haɗa tsakanin ruwa wanda rayuwa take tabbata da shi nuru da haske allazi ya hasalu bihi al-ida'a wanda haske ke faruwa da shi wal ishara to ai ma haka ne yanzu ko gidan da ake nema a gidan za ka kama haya kawai ruwa da haske eh to ga haka abin yake duk inda ake tafiya ana bukata abu biyun nan ruwa haske ruwa haske idan aka ce maka wannan gida akwai ruwa da haske kudinsa ba daidai yake ba ga wanda ke da ruwa kawai ko wanda ke da haske kawai ko kuma babu daya ce to gida dai gashi ya haɗu amma fa babu ruwa babu wuta saboda haka nan to ka duba ana neman wannan cikin zuciya zuciya ta zama ainihin tana da ruwa ko a me yake da sunan gidan kuma

ma kafin yanzu idan mutum zai musulunta sai ya karanta ƙura'ani? ka ga in tashi musulunci a abinda da za a ce daga ina kake daga kaza ce to ka ce ka bar kaza to shi ne an ba shi ƙura'ani zai masa amfani idan mutum bai bar wacce ba ƙura'ani ko ya sha ba zai masa amfani ba misali da ɗauki misali guda ɗaya kana son ka yi tattalin arzikin ƙasa na musulunci sai ka soke da ce tukuna to sannan za ka so ka sannan musulunci kawai gaba ɗaya ka da rayuwar ka za ka yi ta musulunci ne to ka yi tasfiya tunanin komai ka bashi yanzu kana neman mai yadda musulunci ce don kanan ban yadda za a yi maganin nan na ƙur'ani ka sha ai wannan waƙi dama kullum da likitan da malam da ilimi haka ake haɗa su idan ka ƙone ka zo da hannunka ga gabaki ɗaya ina ɗaure likitan ka zo ka samu nos ɗin nan haka za su kwanci in sun maka suna tausayin ka su maka malam sandu su jika shi da ruwa kaga sun kwance sun kwance sun kwance ga ciyar nan da ya fara kamewa sai su ɗaye su ɗebo ruwa su zuba ƙarshen ta su ɗauko auduga su dinga gurzawa kana jin zafi ke ba ki ka kai ba ka da hankali ne kai gurza zafi ce ai hankalin kenan in ba haka kai bisa warke ba an warke shi duka sai a ɗebo magani a zuba muddin a zuba maganin nan a kan ciwon nan a ka'ida ba zai warke da wuri ba in ma ya warke to haka musulunci ba a baka ƙwar'ani nan sai kayan da ba wanda sai shi tun farko abinda ake neman ka musulunci ka yarda za ka bi Allah ka yadda duk abin da manzon Allah ba za ba ka kare ta manzon Allah ba ka yin kaza ba ka yin kaza amma mutum don ka dauko kana da wancan guban a zuciyarka ka dinga karatun Qur'ani kana ta bata kanka lokaci ne ko har da cewa kai ba zai tasiri a kanka ba tunda kana rike da wani gundun abu hmm. idan kuka dawo kamar ina cewa wanda ke cewa lokacin mutum kan zance kansa ina tafiya sai tsinci kansa a bola ina tafiya sai tsinci kansa a kwata eh, mota ke da ita gashi ya shiga kwata kafin in fita bola ya zama matsala to ai da ma haka kace zuciyoyi guda uku ne akwai zuciya mai rai akwai matacciya wannan mai rai ainihin mumina ce ɗan tagariya ta riga ta gyaru waccan matacciya ta hira ce ɗan tagariya akwai mara lafiya to a galabiyan ka zo masu zukata mara lafiya suka fi yawa yanzu nan za ka je in ka zauna da mutumin kirki ka zama mutumin kirki in gada za ka tashi daga wurin sa kai wasu kwana wata ɗaya aure mutumin banza sai ka zama mutumin banza ka shi ne ka tsanci kanka a bola ka tsanci kanka a dausayi ka tsanci kanka a fako ka tsanci kanka a dausayi ka tsanci kanka a sahara to wannan ya nuna mara lahiyar zuciya kenan wannan mai wanda yake haka sai sa'a in yi mutu a cikin dagwalon can za zashi idan yi mutu a cikin tsarkin nan ga inda zashi don haka mutum son halin da yake ciki a irin wannan dole sai ka yi ta kokarin neman mutanen kirki kana zama da su inda za ka samu imanin ka ya dole hatta yadda mutum zai iya tsallakewa tsallaka cikin masu rayuwar zuciyar da ba tsallake tsallake in ku bai yi sa'a ba ya matsi mutanen banza lokaci guda suka ja shi ya mutu a nan shekara ya yi don abin da ake lakari da shi da mai mutum ya cika idan ya cika bola ya zama bola duk aikinsa da ya tafi a banza idan ko ya cika da inda yake a wannan dinan to Allah ya taimake shi duka komai za a za a soke masa to don haka nan dubara ya rage na shi yasa aka ce dama ai a ka'ida likitanci ka san kafin ka sha magani ka san ciwo har hoto za ka yi ta hoto don kada a baka magani a banza ba ciwon ka ne ba a baka magani zuciyarka rayayya ce sai ka tsare rayayyarta zuciyarka matatta ce ya za ka samu tare zuciyarka marar lahiya ce yau kana kaza sai ka sha maganin da za ka warke ka ci gaba da shan magani shan magani ko akwai wanda za ce maka za ka sha maganin shekara ma ko ko wata tara tarin tv wata nawa ne a tara ne maka uku uku ko yan shida ne ko to mutum zai sha maganin wata shida to tarbiyya fa a wata sai ka shekara shida ba ta samu ba to don haka nan je ka san maganin da za ka dinga sha la'alla in kai san an kai da kowa ɗauki usulobi banza da duk abin da kai shi kwana arba'in to da wuya ka manta shi sai dai saka cinka Allahu musta'an wannan karatu yana da muhimmanci domin yadda mutum zai saita kansa ne sai ti ne sai ke ce la safi ba a sai ta nan ya balle a sai ta nan ya kwance wata rana da kanta take zamewa وكذلك شبه الله بالمطر أو نقول وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة أن هذا تكان الروح والنور دازكي الذي يحصل به الإضاءة والاشرار أين الروح أزوجيها أين حسكي يكي أكيد بشين تجل القرآن ربيع قلبي ونور صدري تو tun da su kuma ko za ka za ka san abin da kake nema in ka ce Allahumma ja'al al-Qur'an rabi'a kalbi kana son rayu da alƙura'ani qurani wani sadari ya haska ma zuciyarka kama jama'a buhana hu fi qawlihi kun ga abin da da muhimmanci haɗa ruwa da wuta da haske an haɗa su a faɗin Allah an zala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama ku fasalat audiyatu rafuka suka kawo da kadari a daidai girman kowane rafi ko kududdufe fata mala saido zabada ruwan nan ya yi kumfa tun da ruwa wannan ya zubo wannan ya zubo kasa zai ɗauko kumfa ya ci wurin a rabiya wannan kenan kaga ruwa an yi ruwan sama ruwan sama nan ya tattaro kumfa ruwa na ƙasa gaskiya kumfa ƙarya ko saboda haka nan wancan da zai tafi a banza ruwan shi zai amfani mutane to haka wuta ma wa min ma duna haka daga abin da ake konawa ake narkarwa alaihi fin nari a alhiliyati shi dutsen duk da dai nan ba layi na ne ba dutsen zinari ko dutsen bakin dutsen karfin in an ɗauko shi za a narka shi idan aka dafa shi aka dafa shi narke kumfan zai dago sama wannan bai da amfanin komai ko ne asalin karfen na kasa shi ne mai amfanin mutane wa in ma a yi magirbi da shi wa in ma a yi dan kunne da shi in na zinari ne mai alheri yana kasa ainihin mara amfani yana sama to kenan kan ganin allah ya haɗa tsakanin wuta da ruwa kaga wancan ruwa ga abin da yake yi wuta kuma ga abin da ta yi na fata an gane ruwa haske ni'ima ne wuta kuma haske ne wafi wa fi qawlihi mathaluhum kamathali alladhi istawqada naran falamma ata'at a hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim kwatankwacinsu kamar kwatankwacin wanda ya kunna wuta ne lokacin da Allah ya tafi da hasken ainihin falon ma'auta da wuta ta haska ma hawa zahaban lahu bi nurihim ga gama da misali da haske ga na ruwan au ka sayyibin minas sama ko kamar ruwa daga sama daga gizagizai wa fi duk dai ana nuna muhimmancin ruwa da wuta muhimmancin ruwa da haske kamar yadda duwa ya ce Allahumma ja'alil qur'ana anta ja'alil qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadari kaga ruwa ne da wuta ruwa da haske ruwa da haske Allah ce Allahu nuru samawati wal ardh Allah ne hasken sammai da ƙasa kaga wutan kenan مثل نوره كذا كذا الآية ثم قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا أصورها ديا أوري ديا بعدين دي الله كم قولوا جزا جزايبا ثم يؤلفه بينه سنة هل زكانا سوى الآية نن كنا نن أبن لكاوانا محل الشاهد نعايو إنه ba ina magana maudu'i ne ba yana magana Allah ya ɗauki haske da mahimmanci Allah ya ɗauki mahimmancin ruwa ina ba da misalin ruwa da haske ruwa da haske a ƙur'ani suna da yawa to sai mu asali asali kan du'a'i muke ku Allah an taj'al al rabi a qalbi wa nuwar sadari fata zan mana dua kun ganin du'a'in nan ya tattaro mana an eh, ko an yi hunya kalbahu bi rabi'il qur'an Allah ya raya zuciyarsa da wannan na qur'ani wa an yunawwira bihi ya haskaka masa da wannan qur'ani sadarahu kirjinsa kaga fatajita bi ulul hayatu wa nur ya hada rayuwa ya hada haske wa qala ta'ala أو أقول أو أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا لا يستويان أو من كان أو من من كان ميتا أو من كان شيء وان ده مو متاتشي kaga da ba musulmi ne ba kenan zuciyarsa mata fa'ahayainahu muka raya shi da me da ruwa da ruwan qur'ani ko shi ne da musulunci aka raya shi da ruwan qur'ani ya koma ya yi ni'ima ya fa'idanta da qur'ani waje Allah lahu nuran sannan muka sanya masa haske da wannan qur'ani yamshi bi zuciyarsa ta ne ta ne intu da alqur'ani ƙur'ani ke haska masa hanya fi nasi kamar masaluhu fi zulumatu kamar wanda yake cikin jahiliya ليس بخارج منها لا يستويان تو كما يده غني ولما كان الصدر هو صدر من صدر الإنسان كيرجي أوسع من القلب يا في زوجي فادي كما هكذا كيرجي أنا كزوجي فما كيف هذا لا يتصور ya dai fi goma zuciya ya tsoka ce cikinta abin da ke cikinta amma ƙirji kamar wani buri mai faɗi tun da ƙirji ya fi faɗi daga zuciya kanan nurul hasilu lahu hasken da ya samu gare ya sare minhu ilal kalbi tun da zuciyar ita kanta tana cikin ƙirjin to idan aka haska ƙirji hasken zai ta da zuciya ko ta inda saɓanin da in aka haska zuciya ba za ta je kirji ba tun da yana kula cikin zuciya to amma da aka haska kirji sai zama ya haɗa har zuciya li'annahu kada hasala lima huwa ausa minhu tunda ainihin haske ya sauka cikin inda ita zuciyan ya fi zuciyan faɗi walamma kanat alhaya kanat hayatul badani wal jawarihi ko kulluha bi hayatil qalbi تصل الحياة منه إلى إلى الصدر ثم الجوارح سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها tunda ainihin rayuwan jiki ko da gabaɓuwa jawarai gaba ɗayansu suna rayuwa ne da rayuwar zuciya kai kuma ta annabi mai ce zuciya ba salauniya ba ko almalika idan salaha صلاح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله to tunda rayuwan jiki da rayuwan gaɓaɓuwa gaba ɗaya sun dogara ne da rayuwar zuciya tasarin hayatu rayuwa na tasowa daga zuciya ila sadari sun jaware daga can tsakin nasuwa ita rayuwan nan yadda ka san mai haka take tana cikin zuciya in ya sauka za ta masu sadar ta gangaro gaba uwa sa'alal hayata lahu sai ya roƙi rayuwar zuciya Allahumma ja'al al-Qur'an a qalbi mai eh, eh, hayata lahu bir rabi alladhi huwa Wannan ma kana na hazan bakin ciki wato in an ce hazanin bakin cikin abinda mutum ya rafa walhamu daƙin cikin da abun da mutum zai ike jin zai same shi nan gaba walgamu abun da mutum ke cikinsa abu nan alhazar abun da mutum ya rasa alhamu abun da ke ji zai same shi nan gaba algamu abun da mutum ke cikinsa to mutum ya roƙi Allah ya Allah ka sanya ƙura'ani za a zahaba hazani وهم وغنه يضاد حياة القلب yana kishiyanta rayuwar zuciya tunda aini hannu hazanu gamu na hana rayuwar zuciya kishiyar rayuwar zuciya ne tunda babu kwanciyar hankali mutum na cikin hazanu babu kwanciyar hankali mutum na da hammu babu kwanciyar hankali mutum na cikin gamu to don haka nan ya yadda ta yato kalmi wasu na rate kaga ba magana hasken zuciyar ƙirjin sa'ala tunda in akwai hannu ƙirji ba zai haske ba to sa'ala an ya kona zahaba kuma bil qur'ani sai ike roƙo tafiyan su ya zamo da alqur'ani fa ina ahara Allah ya uda to qur'ani ya rige shi ya shiga ciki yaushe hannu zai zo ce gamu zai zo Zan shi hammu zai zo kila irin wannan ne abu suke tunan shi to ai qur'ani so ne tafiya in hammu da hazanu da wani ne to qur'ani ke kora idan qur'ani ilimin qur'ani ya shiga cikin zuciyar mutum a gaskiya baya hazanu mutum bai bakin cika abin da ya rasa bai mun kansa bai yi murnan abin da ya samu tun daga Allah yake kaddara ce idan ka samu ba ka fita halin da kake ciki idan ka rasa ka hauka cewa domin mai ƙur'ani ya riga ya baka idan suka tafi ta dalilin ƙur'ani shikenan yaushe za a ce mutum har abu ya dame shi farar ya same shi karewan addini ne kansa mutum ya kamata ya damu da shi ba an gargaɗi annabi a kan haka ba la'allaka ba ka nafsaka ala in lam yu'minu bi hadha al-hadith hasafa kakka kila ka kashe kanka ina ruwanka da su wama alayka illa bala in ka tara mutane kai wasu na musamman yara wanda suke tasowa in suka ga bakin ciki su ga bakin ciki su fara sa inda su saka su don su so suke sai an yi musulunci shi kar ku kashe kanku na Allah ne wanda ke so ana yi da shi Allah ya zaɓe shi wanda ifita Allah ya yi da shi amma ba zai hana ka bin shi da tunatarwa ba idan mutum ya bar addini ya bar kaza sai ka kalle shi da ido biyu ka kalle shi da idon kaddara sai haka Allah ya kaddara masa sai ka gode wa Allah da bai kore ka baka yi to sannan sai kuma ka kalle shi da idon tausayawa sai ka bi shi ka kira shi kuma shi ne ba an ce in ka ga wanda Allah ya jarace shi ba sai ka ce alhamdulillah da zai ibtalaka wa afan amma a zuci kuna zaune da mutum kuna addini tare can ka shi cikin yan duniya yana zaune ba zaginsa za ka yi kullum ana taskirin nan da shi yanzu ka da shi yana kallon ƙwallo kada ka ce kanka lalatacce kanka wawa sai ka gode ce kai Allah na gode ma da kakin tsaye ni ban lalace ba na san ni ma da zazzauna kai ka hana ni sannan wannan mutum kuma ka kalle shi da kallon tausayi kai kokarin kira shi to amma kada ka batare ka tafi kamar za ka mutu shiryar ba ta ka bace ba ta Allah ce don haka idan ƙur'ani ya shiga cikin zuciyar mutum zai tafiyan masa da hammu zai tafiyan masa da gamu zai tafiyan masa da hazanu bai jefa kansa duk abin da bai yi ba Allah ne bai yi shi ba kuma ba dama ka yi abin da Allah bai yi ba don haka ba ka jefa kanka a halaka وأما إن قرآني تفيد دهب دهازا نقوم بذي دعوة وأما إذا ذهبت بغير القرآن مي ذهبت الهم كنن والحزن والغم إذا سكت في بعد القرآن با من صحة النلافية دي إكي لغم مر الله في بعين الغم با بار الله في أمعيكي بحزن با gamu ne wanda da ke ciki mara lafiya yana cikin gamu sai ya warke gamu ya yi ne ya tafi zai dawo da rashin lafiya ya dawo ba gamu ya dawo to amma idan ciwon ya samu mutum ƙura'an subhanallahi gamu ya tafi ta dalilin ƙura'ani ko ciwo ya warke ko bai warke ba ba da baka damu ba gamu ya gama tafiya kana ciwon kana zaton za ka samu lada kama tabbatar lada kake samu a ciwo kaga ba mu ganin gamu amma muddin gamu ya tafi ta dalilin kawar ke ne zai dawo daga nan da ciwo ya dawo ku zai sake dawo an gane a duniya me ta ce na ba za a ɗauke shi kan mu ne hazanu goma hazanu a a hannun abin da mutum zai samu nan gaba ba ina cin sa ba ciwo duk abin da mutum ke cikin shi ne da mu hazanu an rafa hazanu kana son ka ci zaɓe ka gama ci baka ci zaɓe ba an gama zaɓe ba shi ne hazanu ba ka dinga tunawa na yi asarar kaza na yi asaran kaza da ma addinin musulunci ne da ya fi ne hazanu ko amma ciwo yana cinka a lokacin ganmu ne to kazalika duniya talauci a cikin ba talauci kana cikin talauci ba ganmu ne ba aljihun ka ba komai baka ajiye ba baka ba wani ajiya ba ganmu ne to shi kenan sai ka samu duniya ba ganmu ne tafi ba sai ga wasu makudan kudi sai ga kujera wata kujera an baka ai ka ga ganmu ya tafi ko to talauci ya tafi zai dawo tun da samun duniya kai zai dawo don wanda ka rasa ta duk wanda ya same ta wata zai rasa ta to zai dawo amma da wadatuwan zuci ka samu to shi kenan har abada talauci ya ta bai dawo maka wanda duk isa addini ya san shi har abada wuja ko matsayi idan mutum ya rasa shi ma dai kazalika au zauja ko mace ce an waladin ko ɗane ya rasa sai ya samu dan zai mutu ya ɗan ga mutu zai dawo don ganmu da hannu da hasan da sunta fa innaha ta'udu bi dhahabi dhalika al kenan amma da a ce da qur'ani suka tafi qur'ani ya tafiyar da su ya sa mutum ya wadatu wannan in suka tafi ba su dawowa wal makaruhu al-waridu على القلب إن كان من أمر ماض حدث الحزن abun kyama alwaridu alil kalbi wanda ya faɗo cikin zuciya in kana min amrin madin ko idan abu ne ya riga ya shuɗe ka gama asararsa a haddasa alhasana mu ma haka ce wa in kana min mustaqbalin idan nan gaba ake jin abun ainihin makaruhu ɗin alwaridu alal kalbi nan gaba ne zai zo ya samu mutum a da alhamma kamar mai jarabawa wanda ke da jaraba gabansa me ya gaban shi hammuhu saboda zai kwanta ya kwanta sai ga gashi na an zo jarrabawa bai san komai ba ko gashi na yana ta mutu ya duba ga yana kan gado sai gobe mai intanet hmm? me ke da shi hannu ne mai interview a gaban shi hannu ne to ko da ya ci wannan interview zai da hannu amma da ƙura'ani ya tafiyar da shi ya dogara da Allah in ya ci daga Allah ne in ma bai ci ba daga Allah ne wannan in shi kenan ba zai damu ya tafi kenan wa in kana min amrin hadirin idan abin da ake ciki ne a hadasa ne algamma to shi kenan kaga kalmomi ya mana fassara su ƙur'ani in ya kore su ba za su dawo ba amma in wani abu ya kore su za su dawo wallahu alam to ai karatun ya fito dalla dalla ku masha Allah fa'idatu wannan kaga shi yasa ake cewa zai wahala ka samu wani littafi da ya dauki irin wa'annan matsalolai na tantance su irin wannan littafi alfawaidu sai wahala ka samu littafi da ke bin irin wa'annan Hmm. Eh. ba da mazahabu an ce an yi karfa ko zahaba hannu wa gamme wa hadani karshen da aiko in dai qur'ani ya tafiyar da su qur'ani ya ɗaya mutum kyawa daga gare su ba za su dawo ba to ya shiga su ba nan ya shiga zai bar zuciyarka dogaro da Allah yaushe zai fita in ka ga mutum dogaro da Allah ya fitar masa zuciya ya fita musulunci shi Allah ka ba mu wani ƙur'anin fa gefe gefe muke ciki eh? a ce mutum abin da yake karanta wannan hatta ɗan abin da ya gane nan ya zauna masa a zuci to malam da ya samu abu wadda hankalinsa ya kwanta ba ka ce akwai wani wanda ya baka haka sada ba ka jin haushin wani abu ya akwai kai Allah ne ya kaddaro wallahi da Allah bai kaddaro ba dole a bani dole yana ba zai same ni ba kaddara ce daga Allah fa'ida jalila wani abu ike so ya ɗoro a nan karatun suke sai dai irin da nan inda ba wani damuwa a gaban mu wani karatun ba sai lokacin da baka da wata damuwa daga nan bacci za ka zai ɗauko ya gero wanda ya fi kowa tsarki a duniya al'arshi shi isa Allah yake kan halarshi wanda ya fi komai tsarki a duniya a jikin mutum zuciya saboda nan Allah yake da ita ake sanin Allah saboda kana hi isa ake so a tsarkake ta daga dukkan komai amma ga karatun an zafin maujudati harshen rahman mafi tsarkin halittu kaf shi na zarshen ubangiji jallawa da a halittu an ce wannan ya fi tsarki al'arshi eh ko wannan kacinta kacinta ka yi a sawa yara kacinta kacinta yana kawai da su saboda a sarka su da Allah kai ina ne me ya fi tsarki a duniya da ya fi tsarki gaba daya ce al'arshi me sa saboda nan Allah ke dole inda Allah yake fa ko ina sarki ya fi sarkin eh, halittu an zama maujudati wa atahar ne ko wa azhar wa ataharha wa anwaruha wa ashrafuha wa a'laha ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل وعلا جل جلاله أليس كذلك؟ بلى mafi tsarkin halittu mafi tsarki shi wani ataharu mafi tsarkinsu mafi haskensu mafi ɗaukakansu mafi girmansu a zati da ƙima da faɗi al'arshin ubangiji ta baraka wata ala shi ne gaba da dukkan kowace halitta lidalika saboda wannan ne saluha li istiwahi alaihi ya to ya daidaito a kan halar saboda tsarkinsa da girmansa da haskensa wa kullu ma kana aqrabu ila al-arshi kana anwaru wa anzahu wa ashrafu mimma ba'uda anhu duk abun da ya kasance ya fi kusa zuwa ga al'arshi to ya fi haske daga nan haske yake raguwa yake raguwa wa an zasu wanda ifi tsarki wa ashrafu mimma ba'u da min ya fi aske daga wanda ya zo daga baya. al'arshi ta fi komai ko daga nan na kusa da al'arshi ya fi komai wanda yake ƙasa haske hawan har daga nan haske yake raguwa hatta kai inda ba wuta ولهذا كانت الجنة الفردوس أين تكي kusa da al'arshi hi isa aljanna firdausi a alal jina tafi dukkan aljanna saboda rufin ta dakin din ta dakin din ga al'arshi ne daga ita sai al'arshi ba hi isa a ba a san lagawa ka ce Allahumma inni as'aluka bi hamdi jiwarika ya Allah muna roƙonka ka ainihin ka bashi makotaka ka makotanci kan ce shi ka bashi can a GRN ka na al'arshin firdausi وأشرفها فردوس وأنورها فردوس وأجلها لماذا؟ liƙurbiha saboda kusancin wannan aljanna min al'arshi al'arshi ya fi komai daga nan a aljanna idh huwa saqafuha shi al'arshi shi ne dakin din aljannar firdausi shi ne samanta wa kullu ma ba ba'uda anhu duk abin da yi nesa daga al'arshi kana azalam wa adiyab shi yafi duhu shi yafi matsatsi wali hadha kana asfalu safilina sharrul amkinati yi mafi kasan kasa ya zama mafi sharrin wurere a isa ka nuta a ƙasa take wa abyaqwa shi fi ko ina matsafi wa abaduha shi fi ko ina nisa nisa min kun kulli khairi kai shi sa kusa kusa ya fi dama da ko zama za ka karatu ya kamata kana kusa kusa muddin ka zama nesa to gaskiya ba za ka zama da kake so ba ka'ida wa khalaqa Allahu al-quluba an gane Allah shi kuma zan kuma fursa wa kasar wa khalaqallahu al-quluba wa ja'alaha mahallan lima'rifatihi wa mahabbatihi wa iradatihi fa hiya 'arshul matal al-a'la alladhi huwa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa iradatuhu wannan ba ina masu gaban ba wannan ba shi ne tasbihi tamfili eh.

kaga ga kawo al'arshi ta fi kowa tsarki da ganin sai inda yake bin al'arshi ya fi na kasar shi mafi sharrin wuri kasan karshe to shi kenan sai ya ɗauko ce to haka zuciyar bawa take kaga an kamanta zuciya da wani da al'arshi ko ya kawo daga nina wani ne eh, wa khalaqallahu al kuluba Allah ya halitto zukata ya sanya su mahallan lima'arifati wurin sanin Allah ashe yankin zuciya ta fi ko'ina zarki wa mahabbatihi a zuci ake son Allah wa iradatihi manufan Allah yi saboda Allah na zuci fahiya wacce a a alƙulubu eh alƙulubu tun da wakalaka Allah an gama al'arshi yayi shi ne ce tashbihi ne tamfili وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته فهي وجه القلب هو القلوب عرش الوصل الأعلى nan ne al'arshin fiyayyen misali tunda fiye masu ba sifa ce ta Allah falillahi al to a ta so ne Allah su ne wurin fiyayyen misali nan ne inda misalin Allah sifa Allah ke bullowa alladhi huwa ma'rifatuhu mafalu ala shine sanin Allah da zukata ake sanin Allah ashe zuciya ta fi ko ina kenan wa mahabbatuhu nan ne wurin son Allah wa iradatuhu kuma ai tashbihin ya fi sami shi ba shabbatu ko an kamanta zukata da al'arshi wajen tsarki قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الصوي ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وإن ندبس إيمان دلاه رابا كوكو مثل الصوي ممنون المثال يا تنبت للذين لا يؤمنون بالآخرة يا تنبت قوة إيمان دلاه رابا walillahi al-masalul a'la al-masalul a'la fiyayyen misali ya tabbata ga Allah wa huwa al-azizul Allah buwayayye ne Allah mai hikima ne wa qala ta'ala wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa shine wanda ya kirkiri halitta thumma yu'iduhu shi zai dawo da shi bayan ya kashe shi wa huwa ahwanu dawo da halittar nan ya fi sauƙi a wurin Allah وله المثل الأعلى الله نادى مثالي في في السماوات أصمي والأرض ذاك أصم وهو العزيز الحكيم وقوله دفرين الله تبارك وتعالى ديت ليس كمثله شيء ليس شيء ما هو أبو قدام الله فهذا من المثل الأعلى وأنا ينادى دقتكم مثالي فيه وهو مستوى على قلبي an mumin wannan misali na Allah matsalul a'la nan yana nan daidaice a zuciyar bawa ko fa huwa arshihu shine al'arshin misalul a'la al'arshin sanin Allah kamar yadda al'arshi ke dauke da Allah ya fi ko ina sarki to haka zuciya wa illam yakun atahar ashiya wa anzahuha wa atayabuha wa abaduha min kulli danasin وخبث لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة فاستوى عليه مثل فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها سبحان الله أي فهمه من فهمه فهذا هو آه فهذا من المثل لا لا ناكم وهو المستوي على القلب المؤمن فهو عرشه هو وإن لم يكن أطهر الأشياء إذا زوجيا da wancan al'arshi ba ta zama ta fi tsarki shi isa Allah ya daidaita a kai to idan zukata suka waye gare ba su kasance ba a taharul ashiya sun fi komai tsarki ba idan mutum bai wanke zuciyarsa ba ta fi komai tsarki ba wa an zahuha in bai mai da zuciyarsa mafi komai tsarki tsafta ba wa a tsaye guha wa abba adwa ya fi komai nesa min kulli da nasin wa kubusin lam yuslih li istiwa al masalul ala kaga ilimin Allah ba zai daidaita kai ba alaihi ma'arifatan san wa mahabbatan wa iradatan to kaga tun ina abbas cewar ainihin dole sai an yi izala sai an yi tasfiya sai an yi ikhmadu ji shi wasu mantan hudu an cire bidiya to shi kenan sai masar Allah ya zama amma muddin mutum bai tsarkake zuciyarsa ba bayi da zai san Allah muddin akwai wani abu mutum kila ko dauko abin da kowa ya san shi tunanin bokaye duk mai tunanin akwai sihiri a duniya ina jin tsoron sihiri bai bai samu tauhidi sai da mutum ya yadda ba abin da zai auku sai abin da Allah ya kaddara ba abin da abin da duk wa Allah bai yi shi ba to ran nan ne shi ne sanin Allah zai zauna mutum a zuciyar don zai an samu tasfiyarta idan ba a tsarkake zuciya daga duniya daga wani abu abin nan ba ni za mutum kin to sai an fara tasfiyar kafin a ah, iya samun ainihin gini tarbiyya fastawa in mutum zuciyarsa ba ta fi tsarki ba ba ta tsaftatu ba sanin Allah ba zai shigo ba fastawa alaihi matsalar duniya al'asfal sai duniya ta shiga ciki ta kaskanci wa ya da sonta wa iradatiha wa ta'alluki biha kenan yau in ka duba duk wanda ijuya duniya yake nema ginin duniya yake nema alal haƙiƙa ba Allah zuciyarsa don da tauhidi ne kala zarra tunda duniya kaskantacciya jefa fa malam mushe wata yi samu mushe a zuciyarsa ba wanda zai nemi duniya da wani musa maganin cewar ainihin mutum tafsir kulla wani abu wannan ai kana neman duniya ne don kare wancan abu ba ka nemi duniya na don kanka ba ka nemo ta ne don wancan wannan taswira bai samuwa da mutum amma wancan da ya nemi duniya so ike ya ajiye ta ya dinga ciki wancan ku ya nemo duniya ne don kare addininsa da duniya kuma da gaske nan da duk wani abu ya taso zai ba da duniya ka dubi a sakafa ku dubi da wasu maro dan afan da yi ya mallaki duniya ma mai da ita ya kare musulunci da ita ka dubi ba lokaci guda a yaƙi ɗaya ya cire miliyan wajen tamanin da wani abu inda ma za a kai zaga miliyan ɗari mun zarga wanda muka zabi ne zai ya ware a kyauta ɗaya ware miliyan ɗari ya bada a sadaka ɗaya ai kasan wannan duniya ba irin duniya kaɗai ba mu idan mutum ya samu duniya duniya ya ɗinki ne abu banza duniyar ya yi aure ne duniyar ita abinci ne duniyar ya yi gida ne duniyar ya zama abin hawa ne shi kenan ya samu abin hawa an yi musulunci ina musulunci yake usmanu dan afanu da ake magana ina daga cikin da ganin wannan ana kirga shi kusan ɗayan daga cikin waɗanda suka fi arziki a larabawa ba ma musulunci ba a larabawa amma kafin ya mutu sai da ya gari kuma sada na hawa raƙumi ɗaya na hawa shi ma saboda zuwa aikin hajji ne ya mallake shi da zai mutu ba wani. sai dai kila gwamnati ta bashi kone ɗaya kamar a ce maka ne irin da za ka tuna wani attajira ce ya dawo yanzu keke kika ke da shi ko mashin to sai da usman bin Ka kaga duniyar sa ba irin duniyar da mutane suke tsammani ne ba mutum getta baki ya getta kaza ya ƴaƴan shi wani ne ɗinsa duniyar da suke nema ta wancan ne ba irin duniyar mu ne ba saboda haka nan wanda duk babu Allah a zuciyarsa to duniya za ta shiga ciki ita za a ta yi wa fafutuka ita za a dinga gare a kanta ita ce duk inda abin da ake na rawa duniya za a tufawa ai je karatun yi aiki ne wa rara'e eh? ko mai afi ne to Allah ka samu na da rabo ka cire mana wannan mushen daga zuciyarmu don alal hakika mutum na nan na zagin duniya na tana nan a makale ta yi katutu a cikin zuciyarsa ina nan yana neman ta illa da baki ne harshen da bai rago da karya ce ba duk da samu da duniya ba zai karya ne wallahi muna da muna rike da ita in ana son da a ce za a bi mutum ki sabe zai me yasa kake kasa da lalwanka da duniya me yasa kake kasa da lalwanka da duniya ji rigar kana wasu Allah ya yi ko wannan zai faɗi da an ce rigar kana mutum ne shi kaɗai yana miskinin sai yana da riga ta kai goma ya wanke wannan ya wanke wancan wurin wanki kaɗai ya shi shi bauta to sau da ne aka kwallafa ba an ce ne ka je ka da kayan ka ba ba fadaka wa azlama to daga mun zuciya za ta matse tun da zamu da an ce babu Allah duk abin da ya fi nesa da Allah ya fi shiga cikin kunci man arada zikiri fa'inul hu ma'ishatan banka banka haka yake wannan ma'ishatan bankan kalma ce shamila ainihin ko me bakan gani ini ce ni ba ka zai kuntata wa azlama zai yi duhu wa ba ku da zai nesa min kamalihi wa falahihi daga rabotansa hatta odar qulubu ala qalbayni haka za a dinga yi har zukata su zama wancan ana matsewa ana yadda duniya ana tsarkake ta ana tsarkake ta har zuciya ta koma tas wannan ita ce Allah ke ciki ita ce mai sanin Allah wannan ko ta dinga duhu ta dinga duhu har Allah ya fita gaba daya ta koma duhu baki kirin qalbun huwa arshin rahman wannan zuciya wacce take ta kai al'arshin ubangiji tsarkinta ya kai allah ne a ciki kawai ba na biyu hamadu mai yake cewa yana cewa ainihin da kuntun tafilan khalili da yadda da kwatuwa a bakar inda akwai wani mutum da zan dinga tunaninsa a zuciyata da na sa bakar to amma allah ya mamaye ko ina kaga zuciyarsa nuna ita ce arshin rahama tafiya tana tafiya zai ga karatu na kullum maka daya bayan daya kai wannan mutu Allah ba shi tunani kuma Allah ka bantara masa shi kaga zuciyarsa na ke shi shi ba kuma ya zuciya zuciyarsa inda da wani mutum da zai sa share da ya sa abubakar to amma ina babu ba wuri zuciya ta cika da son Allah Ina hmm? na tsallake a ka yi mace na yi wannan ya yi mace na faɗe shi haka ta kuwa akan ƙalibai ta yi ɗin ruru ina jin zuciya ta tafi wani mai ruru shi ne kullu da yi ya samu kansa Allah ya ba mu ya karshe kaga misalin zuciya ya karshe a eh kaga ya yayi da zai kamanta zuciya da al'arshi tunda Allah yana nan a cikin siffarsa da wani mai da girma da ayin saninsa saninsa ya riga shi da zuciya kamar yadda Allah yake akan al'arshi wancan haka yake kaga zuciya ta kama da al'arshi amma mai tsarki zuciyar fafihin nu a wannan zuciya za a samu haske wal haya wal farah wasu wal bahata magai ne bai tuni ne ta miskinai sun bar duniya ba su ci abin da ya fi daɗi ba shi ne sanin Allah wanda duk bai fara jin daɗin ƙur'ani ba ya zo duniya a banzan kashi zai tafi ofi idan ka shiga cikin ƙur'ani ka dinga sanin Allah a sanin Allah za ka manta dukkan komai ba za ba annabi akan sharuwa ya ce ku sharuwa. ruwa ba na jin yunwa ba na jin kishi mu ma ba za mu eh, sha ba mace kusa ruwa ba kamar da kuke bane akwai abin da nake tunani saboda girman Allah sanin Allah menene ya tafiyar masa da yunwa ya tafiyar da jinkishi ya tafiyar da dukkan kobe sai dai shi abinci kawai saboda kada ya raunana to don haka zuciya za ta samu walwala wa zaka'ir alkhairi za ta zama wani rundun alheri walwala wa kalbin da ya zuciya fa huwa arshin shaitan fa inna lillahi wa inna kaga duniya na ciki duniya na da ofis a ciki ta zama al'arshin ainihin shaitan fa huna kabbai matsatsi na nan tunda wani ya arshi an zakirin rahman fa inna lahu ma'ishatan balka والظلمة ده ذنب ولده والموت والحزن والجمع والهم فهو حزين على ما مضى ina cikin damuwa kan abin ya wuce kai Allah ka bamu ilimin Qur'ani Allah ka bamu Qur'ani ya zama da wasayin zukatan mu mu shi ta inda komai zai fita a mu mahmumun bima yastaqbalu ina cikin damuwa abunda zai zo magabumun fil hali saboda kasuwancin sun zama guda biyu nan ba a kawo da ba wancan kalmar mai da kalmar hai eh. Allah ya zama na sanin Allah eh ai ba zai samu a ah, ba o inda mutum zai fara ai abin da zai fara mutum ya yi kokari ya yaki ce rayuwar duniya tukuna to shi ne sannan kuma an je ba za samu martaba ba duk ba wanda zai kai martaban annabi shi sai dai bi ba annabi ba mu cire wannan mutum da ba martaba abubakar mutum ba zai kai ba ka duba yadda ya kice duniya to kaga maratib maratib maratib ko aljanna kanta yi maratib ce maratib maratib maratib ne daidai gurgudun abin da kadari mata ta'anna tanalu ma tatamanna iyaka kokarin aikin da kai nan matsayin da zaka samu saboda kana farko abin da mutum zai ya yakice dai ita duniya yadda zai iya yakicewa daga nan ya ɗauko wannan ya kofe sannan in ya yakice kasan yakice duniyar nan ba ƙaramin jidali ne ba aiki ne fafa sai da taimakon Allah yaki ne ya fi yaƙin dan adam wahala to haka wa kadara wa tirmidhi wa gairuhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب انفصح وانشرها إذا هسكي الله تبارك وتعالى يشك زوجيا تو زوجيا ذات بوت ذات قوم قنشة والولا قال فقالوا سكتة فما علامة ذلك يا رسول الله menene alamar mutum ya kai wannan manzon Allah قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله to wannan ya nuna zuciya ta yi haske kenan alaman ainihin da yake da suna hasken Allah ya shiga da zaran sanin Allah ilimin Allah ya shiga zuciyar mutum za ka ga al'inabatu ila daril khuludi ya koma lahira tunaninsa lahira maganinsa lahira kiransa lahira tanadinsa lahira komai nashi lahira sai na gidan dawwama aljanna kawai ya tusa a gaba komai za ka yi masa magana ba aljanna za ka yi masa magana ba ku shirya ba sai dai ji ka lalura wata jafi da ya cewa gaba ɗaya yankewa an darin gururi da gidan ruɗu ina da gidan ruɗu duniya daru malla dara lahu wa biha ya jama'u malla aqala lahu wal istidadu lil mauti da da mutuwa yadda garin nan ya fito ya kada ka sa da kila gobe za ka je gobe ka ɗauka yau ne karshe. kamar in za ka fita masallacin nan sai kai na fila kila ba ka sake sallah masallacin ba komai zai yi kabbalar rasulihi والنور duda isa ko abin da ke cikinsa amma dai ma'anan haka ne wan nurun da zai da khulul qalba hasken da ake magana zai shiga zuci ba ce za da kalan nurul qalba ba to hasken da zai shiga zuciya innama huwa atharul mathal al a'la shine sanin Allah halittun Allah falidalika yanfasahu don haka zai bude wayan sharaf وإذا لم يكن فيه معرفة الله إذا باب صنع الله أزوجيا ومحبته فحظه الظلمة ربان صدومي والديك إذا ما سيش هذا تشبيه يعني مسلم صديق يا تومو أنا كمان إذا إذا إذا المكشي كوري يزنق ليشي وها أني كفت قدام

faɗi mu je. Eh. Eh. wannan shi ne ainihin da can da aka ce lura aka ce fa'inal adala ku inda hun jabariya kenan ko tun da jabariya ake magana kullu ma fi'il ho duk abin da aikata shi zai yi ne adalci duk abin da za ka iya yi to adalci ne yan bawa zai ai Allah ne ya yi masa su auren su wa zalmu huwa muhalu li zati zalunci shine abin da baya iya yi wa in dai mutum ya yi wannan abin to adalci ne a wurin su to kaga wannan adalci ya kaza ka bai da amfani ka gane shi ai Allah gaba da abin da mutum ke aikatawa Allah ke yi zuwa da kamar ta jamariya in mutum ya sallaci Allah ne sallantar da shi in ya azumi Allah ne azumtar da shi saboda haka duk abin da zai iya wa ga mutum Allah ne yake yin sa to shi kenan wannan abin ba zalunci ne ba zalunci shine abin da bai yiwuwa kaga ba ba amfani adalin fiya fa ka a gare su eh abin da mutum ba zai yi mishi ba eh. suna nufin zaluncin daga Allah ne ya yi eh mana haka ne yake za ko ne in dai aka yi shi to zalunci baka je mutum ya sata ba sai bai sata ba Allah ne satar da shi aka yi to kaga akan mai zai masa azaba an sa shi yayi sata satan masa satar da shi aka yi in sha biya shayar da shi aka yi kaga kenan ba duk abin da zai yi a wurin su to adalci ne abin da ba zai shi ne ba adalci ba hmm. bari ya mutu tukuna ya eh, shi ina ce ai baka mutu ba tukuna wannan da ka gane nan ko shi kenan faka annahu qala kamar cewa a hadisin ta ce madin wa na madin kenan ku wa nafidun fi qada'uka ko mai zartacce ne a cikin hukuncin ka wani abu zartacce ne wa haza huwal awwalu bi ainihi wannan shine ma'anar da aka ce Allah al-awwalu da asalinsa shine ainihin abin da za a ce masa farkon Allah ne duka komai dan shine farko a komai shi komai na'am na'am eh akhirin du'a azumi kullu sunan wa to a rasa mana shi miji da aka ce asaba kullu sunan wa laka to je ka an hace da sai ka je ƙarshen ruwayi mai hada ce wani zaka yi wani eh, ka zo yin har ƙarshen sa kai ka wani mhm. Mhm. ba ita za a bashi mujalla ko an bashi eh? ka sani ko ya karwa shi ai yana ji ya karwa ko ai zo da bashi ban manta ba ko na mata wani na ce mujallon sun kare ba su kare ba daidai masu wadda su kare na eh eh eh fa'idan shi ko me eh buri da wancan buri ne yana da buri haka to da zai hada da guda biyu zai fara da wuri shi fa'idan wannan mutum kwallo faransa bin yi wayo din nan ba zan kwana ba zai sa in kana da bashi za ka biya eh akwai mai bin ka a cikin masallacin nan tunda kana ganin ba za ka je asuba ba za ka je gida ba sai ka ce wani ga kudin ka in kuma na mutu kaza kaza sai ka rubuta kaza rayuwar kaza kana tafiya da ita a tsaftace in kan waye gari kaga ba za ka kila ba za ka je yamma ba ko ibada za ka tashi to ko da a ce kiyamun laili kana kiyamun laili in ka koma ka kwanta ka tuna kila ba za ka kwana ba ka tashi kai ko raka biyu shi kuma dai na mutu da yana samu raka biyu a ga taimakon da yake wancan ku Allah faran ka in gaske ne ainihin kana son za ka aikata kaza kana nan kana ɗaukan asababin aikatawa ka himmata ka rakita wannan ka rakita wannan ko da ba kai ba za ka samu ladaniya akwai ladan buri amma kenta mutum ya yi buri wannan ana ce masa ulul himma mutum ya yi burin kuma ya cika kada ya burin haka bai da kayan cikawa eh tunda mutum kullum zai gode abin da zai yi ne a gare shi eh kaddara ka itirazatu itirazatu kada eh? ya zame saboda wajen zame a dole wato kullum mutum farko in yana karatun kaddara kafin ya yi kwari eh, ilimin sai karfi ka tsaya inda malamai suka tsaya kada ya kakule kakule ya wuce don karshen ta yana iya zamewa kaga abin da samu motar tilawa kenan mai suke da suna eh, jabariya su kuma kadariya zafin ne ya kwashe su ko kana jin haushin mutum kada a wajen radda kai kokarin fata shi haka zage ka fitan baka mai da hankali ba kaga kadariya wajen radda ne suka sun je su yi raddi wajen bariya a ƙarshe sai suka yi raddin memuni kila akwai shi a irin wannan zamanin kamar misalin ainihin wanda suka ce su suna da abin da ya fi alkur'ani sau dubu shida karata shi kafa ɗaya ya fi dubu shida to wasu da suka tashi za su yi masa da suka ce ba ma komai duk duniyan ba ƙur'ani ba yan kalaka to kenan kaga sun zaki da suka tashi ta su da ta haƙiƙinsu sai suka haɗa hada hadisi kaga sun zaki wa'yancan kuma sun zaƙe ta can to shi isa mutum kullum ya tsaya ko da ƙwaƙwalwar ka ta baka wani abu da ya sa ba sai kai tunani akwai wanda ya taɓa irin wannan tunanin bayyuwa a yau mutum ya yi tunanin da ifi a bautan Allah ban ce maka zamani ba ya yi tunanin bautan Allah da tafi bautan Allah da sabai suka yi duk abun da sabai ba su bauta Allah da shi ba ka bauta Allah da shi sun fi mu sun fi mu tsoron Allah sun fi mu yi don Allah kai sun fi mu ba da Ki da an tafi da nisa don dai a gane shi ma kawai ko da mutanen da muka baro ainihin eh, zuttaban mu na sun fi mu san Allah ba ka sanin haka sai ka je karshe ta kwana ga abin da suka kai ka kasa yi don haka nan mutum ya bi abubuwa sandu sandu Ka ya gaggawa fita an ne salama fila ajala na dama hmm. ai kuma a cikin mutum wannan yana faruwa a harshen eh. kore zikirai da waɗansu abubuwa da ake na bid'a mu ma yanzu ya hana mu yin zikirin na sai mun zaƙe a cikin sa, eh. an zaƙe sa kawai gari da aka ce babu kaza babu kaza sai aka waye gari an duwaye an daina yi eh, kaga wannan zaƙewa ne haushin wancan kuma ya sa kuma muka daina mai an ce ba a taruwa a yi du'ai shi kan sa aka waye gari aka ce du'ai ma babu kuma su makala wani bawan Allah Sun ce bin bimbinsa ya faɗi sun karanta a fatawa su ba sun aka mai bimbinsa ya wannan fatawan ba gaba ɗayan mutum ya yi sallah ya gama sai ga ya tashi kamar moshi haka ne ba warwana, ba annashuwa ya kalli na ya kalli na bai sun yi daga hanga shi fa za faraga ta fansa wa ila rabbika farga ina na gaba ne mai tasirin karimu rahmanu yana bin bimbinsa tun da sama da shi yake ka karanta a wanda abin mashara ka gani in an yi duwa yin sallan gama ana yin duwa jam'i ne ba a yi wanda ya za ka iske yanzu aka je in aka je maka kata a gama gaga an yi dulu hanya an yi duru duru kawai suna sake hannunsa an koma mutum zai tsaya kan kabari mai rasa mai zai ci daga dulu duru duru duru sai an baje เอนะตัวนี้เดี๋ยวอันนี้นะมันกันเดี๋ยวว่าเนาะอะจุนี่นะมันก็กันได้ก็มันละกันได้ดีกว่าครับพี่ป้าพี่มาละอันนี้มันก็น่ะถึงยาลังให้ญาณนี่ป้า a ah, wai aikin a zo a to sai an lalaka kayan tukuna ya yi alkawari ne zai tunatar ran da aka da wani tunatar to to shi kenan to ya tunatar ne to ni na gama tunatar ka shi ke saboda haka yanzu ya kamata yanzu ka ga na ga nan da na je na ba sani ba haka ne ko ba haka ne ba da wancan titi na ga sun zuba tifa da tifa biyu an aje ta wancan titi na saman mu eh. to na so ji kamar an ce mutanen gari ne suka yi to ka zama ko an ya kamata titi nan na mu mutum mu yabin nan eh? Eh? sa haka mai banda tifa mu fara ruwan inda ke bi idan muka zuba tifa tifan nan ba ba a gyara hanyar ba ruwa zai kwashe eh ai an gyara hanya saboda rashin hanyar ruwan ya janyo kuti ruwan in ya biyo duk abin da aka zuwa zai kakure shi daga cikin abin da ya kamata za mu yi nan mu yi tunanin yin batun da ke gani da na asibitin can hanyar wancan da ta shiga wancan wurin nan illa marmara ce idan muka yi haka nan wurin daga can da sun samu wurin an samu wurin an samu wurin ruwan zai iya bi to amma aka ce daidai na wurin din hanya in ta gangara yanzu ina jin yanzu mota sai dai da dabarbarin dabaru na za ta bi ta gangara to amma inda za a ce a samu daga inda ruwan ke fita daga kan hanyar can sai gangara ya bi kan hanyar ne to da za a samu a haƙe daga nan mu zo mu gaya wa mutanen anguwa ma ainihin mutanen da mu zo mu samu kwarkwara nan mu sai kamar guda shida to idan aka mu zo da digogin mu haƙe mu zo da abin nan mu yi dan abin da yawon nan sai na aka so sai mun sa duk da wurin zai wahalan haka kaga mu samu koda tifan biyu a zuba katuwa ta can a zuba katuwa ta nan a waje a dinga hawa sama duk da ba za mu iya mai kyau ba to amma dai ruwan in ya tafi ya bi ta nan wurin to kaga an za a gyara wannan yanzu an gyara ruwan zai iya zauna amma ba haka ba muka barbada mu barbada ruwan zai kwashe to amma ko an shirya yanzu an dawo to da an dawo wannan dutsen nan mu je mu yi masa asubanci wata alhamis mai ta kwamawa mai ta kwamawa in ya gagara muka kasa sai mu haɗa kuɗi mu ce to amma dai allah kiyaye mai gagare mu bai kamata ba sai mu tare dukkan hankali na mu ta kai dan mana dan wurin ko kowa da da kowa kwantaro abin da zai kwantaro ai za mu yi wannan yi wannan ya fita wannan su wannan su fita mu gani ne allah zai mu kakule sannan muka kakule sai mu ceto sai kwarkwarar mu zo mu sai mai kyau yanzu ku duba wannan wanda muka da tsakanin nan gaban abdulkarim da nan tun da muka dawo wurin na aka sadu yana nan daram da shi tirela ta bi tifa ta bi waye ma ya bi har yanzu ina na ba wani wannan kwarkwaron zai ba mu fa'ida to amma dai dole dai diga na ciki teburi na ciki sannan bai hana mana a shekarta dai a daminan nan duk mu samu mu dan duba can mu saka musu kurar to daga nan wurin mu ya zama yanin ba laifi don a karo da nan wurin alal hakika ya raje ya raje yana da bukatan haka mu ga me Allah zai insha Allah to saboda kana shirya nan da rana ita za a sanar da rana aiki salamu tun kuma ya gudu daga taskiri <laughs> aiki ne na yan taskiri za su suka aikin su kowa sai dai zai ci arziki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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا